Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan wani lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Zahar Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Juma'a 20 ga watan Janairu. Kafin ku da abubuwan da muke tafa da su ga Zahara da kanin labarai. To Ibrahim a yau Juma'a wakilan kasashe hamsin ciki har da dukkanin mambobin kungiyar tsaro ta NATO na taruwa a sansanin sojan saman Amurka na Ramstein da ke Jamus domin tattauna hanya mafi dacewa ta taimakawa Ukraine. Kazalika a yau Juma'ar Koriya ta kudu ta ba da sanarwar kawo ƙarshen matakin amfani da takunkumin rufe baki da hanci. jami'an soji na somalia sun sanar cewa sun kashe 'yan ta'addan kungiyar al-shabab 69 a wasu hare-hare biyu da sojoji suka kai a kudanci da tsakiyar kasar Tokanin labaran kenan a babin rahotanni za a ji cewa a najeriya an shiga cece kuce bayan da shugaba buhari ya tarbi gwamnan babban bankin najeriya wanda hukumar tsaro da bincike ta dss ke nema mu kanmu da muke saka ido akan al'amura da suka kaje ka dawo na shugaban kasar nan mun yi matukar mamaki muna fatan shugaban kasa duk da ya yi hakan zai bar kuma dss ci gaba da yin aikin su na gano wannan bincike da suke son su idan mun leƙa Nijar kuma za a ji cewa an shiga takaddama kan shirin ƙara shekarun ritayar ma'aikata. To su wannan matasan da suka ƙare jami'o'i da sauran lakwal da basu da aikin yi me suke so su zama. su kuma tsoyin son suke su girke nan cikin biro a zamani. za kuma aji yadda harkokin ci gaba ke illa ga itatuwa waɗanda suke samar da laima ga muhalli a yankin adamawan kamaru kamar kowane yammacin ranar juma'a yau ma muna tafa da shirin duniyar amurka wanda mahmud lado ke gabatarwa za a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. A yau Juma'a wakilan kasashe hamsin ciki har da dukkanin membobin kungiyar tsaro ta NATO na taruwa a sansanin sojin saman Amurka na Ramstein da ke Jamus domin tattauna hanya mafi dacewa ta taimakawa Ukraine yayin da take fafatawa da mamayar da Rasha ta yi mata kusan shekara guda. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin na shirin ganawa da takwarorinsa waɗanda a baya-bayan nan suka shiga cikin jerin ƙawayen ƙasashen yammacin Turai tun bayan mamayar da Rasha ta ƙaddamar a Ukraine, inda wasu ƙasashe za su sanar da samar da ƙarin taimako. Ya zuwa yanzu Jamus da Amurka na shirin samar da tankunan yaƙi na Leopard 2 da Abrams da Ukraine ta nema. Austin ya ce za mu sabunta alkawarinmu na haɗin gwiwa don tallafa wa Ukraine wajen kare kanta na tsawon lokaci. Amma bai ambaci takamaiman sabbin kayan aikin ba. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya bayyana ƙararra cewa abinda Ukraine ke bukata shine a samar mata da tankunan yaƙi na zamani. A yau Juma'a ƙasar Koriya ta kudu ta ba da sanarwar kawo ƙarshen matakin amfani da takunkumin rufe baki da hanci. Wanda shi ne ɗaya daga cikin manyan matakan yaƙi da coronavirus da suka rage a ƙasar. hukumomin lafiya sun ce daga ranar talatin ga wannan wata na janairu ba za a buƙaci mutane su sanya takunkumin ba sai dai a asibitoci da shagunan magani da kuma cikin ababen jigilar jama'a. Kasar ta ɗauki wannan matakin ne bayan da aka samu raguwar adadin masu kamuwa da cutar a lokacin hunturu. Hukumomi sun ce sun shawo kan annobar. Ji Yong-mi, kwamishinan hukumar kula da cututtuka ta Koriya ta ce, tabbas za a iya samun karuwar lamura bayan canza dokar. Amma idan aka yi la'akari da halin da ake ciki a Koriya yanzu, ba ma tsammanin za mu samu wata babbar barkewar cutar. To ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To an jima kaɗan Zahara za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda aka shiga cece ce, bayan da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya gana da gwamnan babban bankin Najeriya Godwin Emefiele wanda hukumar tsaro da bincike ta dss ke neman ruwa a jallo don ya kwaye hazo kan maganar wasu kuɗaɗe da dai sauransu kan haka ne wakilin sashen hausa a fadar shugaban najeriya umar faruk musa ya haɗa wannan rahoton inda ya ji ta bakin wasu masu ruwa da tsaki ciki har da sanata ahmad babbakaita wanda ya ce yanzu abin da mutane za su sa ido su gani shine shin dss za ta ci gaba da wannan bincike da take wanda ta kama shi kaka manta cewa bincike ne babba a ce ana ɗaukar kudin najeriya ana bada ana ta'addanci kuma a ce wanda ake zargin da wannan yana iya shiga fadar shugaban kasa ba tare da wani abu ba ya mishi mara ba yanzu kallo ya koma wurin dss yan najeriya za mu zuba ido mu ga cewa shin za ta iya kama emefele ko ko za ta bar shi ne kaga in ba ta kama shi ba yan najeriya suna suna da damar su ce an maida ta hukumar siyasa ita ma in kuma ta kama duk da haka nan dai damejin ba a cire shi ba da ya kamata a ce buhari ya kyamace shi har sai sun warware ko kuma sun share wannan zargin da suke a kan shi to amma zargin da ake yi shine umarni ne shugaba buhari ya bada a hakalce cewa emefiele fa gona na babban bankin najeriya duk zarge-zargen da ke kan shi ba zai kamu ba a cikin kasar nan akalla a lokacin da yake mulki ko wannan abin da buhari mashawartan shi ba su bashi shawara ta gaske ba kuma bai yi daidai ba amma duk da haka na a cikin kundin tsarin mulkin ƙasar nan muna da sashe wanda ya nuna cewa duk zargin da ake maka a duniya duk girman shi sai ya je gaban kotu ko kuma an tabbatar da wannan zargin za a iya tabbatar da kai cewa ka yi laifi ko baka yi laifi ba kuma buhari bai ce ya yi laifi ko bai yi laifi ba amma dai yadda kima shi take a duniya da kuma yadda ake kallon gwamnati shi wadda ta zo domin cin ya hana yaki da rashawa wannan babban abun kula ne kuma babban dameji ne ga ita gwamnatin tashi dan majalisar dattawa a najeriya ahmed babba kai ta kenan a tattaunawa da na da shi a abuja a waje daya na tuntuɓi abdulrazak alkali daya daga cikin shugabannin kungiyoyin fasukar girka gwamnati ta gaskiya da adalci a najeriya domin in ji abun da su ta occen ta fahimta dangane da wannan tarba da shugaba muhammadu buhari ya yi wa godwin emefele shugaban babban banki na najeriya cbn inda yake cewa duk da su dss ba su bayyana al'umma hujjojinsu ba amma in har ce tana da zargi akan mutum kowaye shi a cikin gwamnati ko a wajenta ya kamata a ba su damar su bincike shi ballantana ma yanayi a ce sun zargi babban jami'i na gwamnati irin wannan kaga abin duba ne bai kamata a ce kuma a daidai wannan lokaci shi shugaban kasa yana ba wa mutumin da ake irin wannan zargi a kansa wata kafa ya kara nuna cewa shi din a najeriya shafaffe ne da mai ba saboda haka ba abu ne da zai yi wa al'umma daɗi ba kuma ko jama'a ma da suke kallon yadda ake kokari a yaki da wannan al'amura kasan nan za su su ga cewa to wannan wani irin yanayi muka shiga mutumin da hukumar tsaro ta kasa take nema ruwa a jallo ta tambaye shi wasu al'amura saboda haka rabar da shugaban kasa ya masa ba abu ne da yawa 'yan Najeriya daɗi ba da mu kanmu da muke saka ido akan al'amura da suka kaje ka dawo na cigaban kasar nan mun yi matukar mamaki muna fatan shugaban kasa duk da ya hakan zai bar kuma DSS ci gaba da yin aikin su na gano wannan bincike da suke su. Na yi kokarin in ji ta fadar gwamnati gwamnati dangane da dalilan da ya sa shuwa buhari ya ɗauki wannan matakin amma haƙata bata ta cimma ruwa ba saboda galibin masu da da manema labaru suna nuna cewa labaran nan da aka ji sun fito ba daga ofishinsu na yada labarai a fadar gwamnati ba ne illa dai daga babban banki na najeriya ne labaran nan suka fito umar faruk musa murar amurka a abuja najeriya To da Umar, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a mu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram ga Zahara da ci gaban labaran duniya. Adadin waɗanda suka mutu bayan rubtawar dusar kankara da ta binne motoci a wajen wata babbar hanyar mota ta ƙarƙashin ƙasa a Tibet ya kai goma sha uku yayin da ake ci gaba da aikin ceto in ji hukumomi a yau Juma'a. hotuna sun nuna yadda motocin haƙar dusar ƙanƙara kusan rabin dozin suke tono dusar ƙanƙarar wacce tarinta ya kai tudun mita uku wato taku goma a bakin hanyar mota ta ƙarƙashin ƙasa da ta haɗe da birnin yanci da ke kudu maso yammacin tibet da gudumar medog Tantanna tsaunin dusar kankara ya rubta a bakin hanyar motar ta ƙarƙashin ƙasa ne da yammacin ranar Talata, inda ta binne direbobi a cikin motocinsu. Yawancinsu suna kan hanyarsu ne ta zuwa gida domin hutun sabuwar shekara ta ƙasar China da za a fara ranar Lahadi. Jami'an soji na Somaliya sun sanar a jiya Alhamis cewa sun kashe 'yan ta'addar kungiyar Al-Shabab 69 a wasu hare-hare biyu da sojoji suka kai a kudanci da tsakiyar kasar. Kakakin ma'aikatar tsaron kasar Brigadier Janar Abdullahi Ali Anod ya ce, a wani sumame na haɗin gwiwa tsakanin sojojin ƙasar da mayaƙa ƙawayenta tare da kuma abokan hulɗar ƙasa da ƙasa a yankin shagal ta tsakiya sun kashe mayaƙan aƙalla 49 ya ƙara da cewa sojojin gwamnati sun kuma ƙwace makamai daga hannun ƙungiyar 'yan ta'addan dakarun haɗin gwiwa sun fafata da mayakan a wata gona a yammacin ranar laraba in ji Arnold. Mun kai musu harin bazata ne a lokacin da suke sake haduwa a gonar Sheikh Kasim da ke kusa da yankin Dagahau da ke karkashin ƙauyen Hawadle a lardin Shabel ta tsakiya na ƙasar Inji arnold A jiya Alhamis shugaban Amurka Joe Biden ya nanata gargaɗin da ya yi a game da sauyin yanayi yayin wata ziyara da ya kar jihar California a lokacin da ya yake rangadin duba barnar da ruwa da iska mai ƙarfi suka yi a baya-bayan nan. Shugaban ya yi alkawarin bayar da ƙarin taimako daga gwamnatin tarayya tare da bayyana shirinsa na daƙile illar sauyin yanayi. To a gaida Zahar Aminu Fage da ta karanto wani labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu wannan karan jamhuriyar Nijar muka dosa, inda sabanin yadda ya kasance a Faransa. A Nijar kungiyoyin ma'aikata suka yi mara marabalale da cewa da shugaba Muhammad Bazoum ya yi. cewa zai kara shekarun yin ritayar ma'aikata to sai dai kuma ƙungiyoyin matasa da sauran masu lura da al'amura na ganin hakan zai shafi matasa masu neman ayyukan yi daga yamai ga su labar ma da cikakken rahoton. a yayin ganawar da ta hada shi da shugabannin kungiyoyin kwadagon da ke da hurumin magana da yawon ma'aikata wato cnt da cdtn da ustn da uspt da cjsl a fadarsa don tantana matsalolin da suka sanya ma'aikatan kwadagoyin barazanar shiga yajin aiki a makon gobe shugaba muhammad bazum ya sha alwashin biyan wasu bukatun da suka tsewa ma'aikata a rai ga abin da sakataren uwar kungiyar kwadago ta cdtn jibrila idrisa ya bayyana wa manema labarai jim kaɗan bayan kammala wannan zama a savoir l'indemnité spéciale du départ à la retraite ya ce batun kudaden alawus na ma'aikata da ke shirin shiga ritaya na daga cikin abubuwan da shugaban kasa ya ce ya umarci gwamnati da ministan kudi su gaggauta so mazatar da dokar da ta kayyade tsarin sannan ya ce ya yi niyyar kara shekarun ritaya daga sattin zuwa shekaru sattin da biyu haka kuma za a fara biyan kudaden fansho a ƙarshen kowane wata a maimakon watanni uku kan batun shigar da ma'aikatan kwantarage a sahun ma'aikatan dindindin ya ce ba zai yi gaugawar yanke hukunci ba domin abu ne da ke bukatar nazari a bisa la'akari da yawan 'yan kwantaragi a yau shugaban ya kuma ce gwamnati ta amince ta ƙara albashin smith sai dai abu ne da taron majalisar ayyukan kwadago zai kayyade shi. Euh, Tuni matakin karin shekarun ritari ya fara ɗaukar hankulan jama'a a ra'ayin wasu tsawaita shekarun ritaya wani abu ne da ka iya shafar makomar matasan da suka kammala karatu suna jiran samun aikin yi matashin ma'aikacin gwamnati na yusa jimarau na daga cikin waɗanda ba sa goyon bayan ƙarin shekarun ritaya cikin ma'aikatan nan akwai wanda suka fara aiki cikinsu a shekara 20 yau idan aka kai ritaya a shekara 62 to su wannan matasan da suka kare jami'o'i da sauran sauran lakwal da ba su da aikin yi me suke so su zama su kuma tsohon son suke yi su girke nan cikin biro a zamani. su kasa suna yawon kashe wando alhali ko sun yi karatu sun kare ita ritaya abin alfahari ne ga ma'aikaci lokacin ta ya zo sai ka rungume ta sai wani ya zo shi ma shi kama shi bauta ma kasar shi shi ma kasar shi aiki. To sai dai shugaban kungiyar dai Afirka Kabiru Isa na mai kare matakin na shugaban kasa a tunaninsa dama ce da matasa za su yi amfani da ita domin kara samun gogewa akan aiki. e Idan shugaban ƙasa duba ga ya dace ya daidai kuma shi na Allah ba ya wani jagorancin ƙasa kuma idan ya ɗauki alƙawali to ai kaga ya shahe hawayen kukan al'ummar da yake jagoranci a madadinsu. Wannan abu sai dai mu ce su waɗannan ma'aikatan da an ga ƙara ma shekara biyu na zuwa ritaya sai dai matasa su yi ƙoƙari waɗanda suke ƙarƙashin su kakin su ta yi wannan ritaya kuma sun samu sun koya aiki a ƙarƙashin waɗannan mutane waɗanda adda fasaha ta shekara talatin da biyu ko shekara talatin cikin aiki. Wannan dambarwa a kan batun ƙarin shekarun ritayar ma'aikatan Nijar daga sittin zuwa sittin da biyu na wakana a wani lokacin da ma'aikatan kwadago a Faransa suka tsunduma yajin aiki da nuna adawa da makamancin wannan mataki da gwamnatin Emmanuel Macron ta a aniyar shimfiɗawa daga shekaru 62 zuwa 64. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Suleiman, daga jamhuriyar Nijar kuma sai jamhuriyar Kamaru, inda za a ji yadda harkokin ci gaba ke illa ga itatuwa waɗanda suke samar da lema ga muhalli a yankin Adamawan Kamarun. Muhammadu Damba gare ka. Tsawon shekaru na haɗin kai da wadata a yau sun faɗa cikin rugujewa. itacuwa ne suka san makomansu mai ban tausayi a babban birnin Adamawa, yayin da da sun kasance kyakkyawa a yanayin birni. Falomin Meyo wata mai son yanayi. Je suis pour la plupart du temps un peu triste lorsque un arbre est Ni dai a gani na wato abin takaici ne irin waɗannan bishiyoyi da ake nan ake ta sarewa. Domin kuka duba da idon basira za ku ga wato abubuwa ne wanda da an saba rayuwa da su kuma suna taimakawa wajen wato kare muhalli da kuma kyautata ma yanayi. Je ne sais pas s'il y a solution. Tout est eh, maintenant. me za a yi idan aka wajabta ga masu gari saboda dalilan ƙawata muhalli da na yanayi na musamman ko kuma domin neman canja fuskan gari ya koma kamar na sauran birane. Ya To ni dai rabona da wato birnin gaundar yau shekara biyar lokacin da muka zo kuma gari ne wanda yake kunshe da wato bishiyoyi masu yawan gaske. To yau ana an sare su kap. domin kawata gari aka yi wannan aikin haɓakan yawan jama'a da tsananin bukatar itace a matsayin makamashi sun kasance manyan dalilan sare bishiyoyi a nan adamawa duk da haka waɗannan bishiyoyin suna taka muhimmiyar rawan gani a cikin muhalli. Les impacts négatifs fiye da bor. Kafin a sare waɗannan bishiyoyi domin kunga abubuwa na waɗanda suke kare wato ci gaban hamada. Bai fi sati guda ba muka kai rangadi wata makaranta wanda muka samu duk aini kwanukan wato makarantun iska ta tafi da su. A cewar wani kwararre sare bishiyoyi da ya wuce kima yana da illa ga tsarin muhalli takin ƙasa sauyin yanayi suna fifita ci gaban hamada har ma sun zama kariya ga mutane da ma dabbobi haka zalika suna tabbatar da makomansu muhammadu rabiu ɗanba muryar amurka daga nan gaundar cibiyar adamawan kamaru to a gaida muhammadu ɗanba Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 16, 25 da kuma 31. a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Gwamnatin Amurka na shirin kashe dala miliyan 900 don gina tashoshin cajin motoci masu amfani da wutar lantarki a jihohi 35 da ke kasar. wannan wani mataki ne na ganin amurka ta cimma burinta na tabbatar da kashi hamsin cikin ɗari na motocin da za a sayar a nan da shekara 2030 za su zamanto masu amfani da wutar lantarki ne sai dai ana samun masu nuna fargaba wajen yin amfani da irin waɗannan motoci saboda karancin wuraren cajin su amma hukumomin sun ce za su kawar da wannan fargabar yau batun da za mu yi nazari a kai kenan sunana mahmud lalu To madalla. A wani bikin baje kolin motoci na ƙasa da ƙasa da aka yi a birnin Detroit na jihar Michigan, shugaban Amurka Joe Biden ya ɗana wata mota ƙirar Cadillac Lyric SUV da ke amfani da wutar lantarki. A nuna wa shugaban wannan mota ce wacce na ɗaya daga cikin sabbin ƙere-ƙeren da masu ƙera motoci suka yi a Amurka, wacce ke amfani da wutar lantarki. Daga nan ne kuma Biden ya sanar da shirin Amurka na kashe dala miliyan ɗari tara. don gina tashoshin caji na wutar lantarki a jihohi 35. Biden ya ce duk za ku kasance cikin jerin tashoshin caji 500 da za a gina a sassan ƙasar nan. Waɗannan maƙudan kuɗaɗe da za a kashe na daga cikin kunshin kuɗi dala biliyan bakwai da ɗigo biyar da aka ware a dubi wanda jam'iyyun siyasar ƙasar suka amince da dokar gina tashoshin cajin motoci masu amfani da wutar lantarki a ƙasar. Dokar ta amince a kashe dala biliyan bakwai don tabbatar da an samar da batira da kuma dala biliyan goma don samar da tsabtatattun hanyoyin sufuri da suka hada hadda motocin ɗaukan yaran makaranta. Biden har ila yau ya yi nuni da irin nasarorin da suka cimma ciki har da rage kaifin matsalar hauhawar farashin kayayyaki wanda na daga cikin shirin samar da tashoshin cajin motoci a wani mataki na bunƙasa wannan fanni. Biden ya kara da cewa muna fuskantar barazana wajen rasa matsayinmu na kasancewa ƙasa ja gaba, yayin da China da sauran duniya ke ƙoƙarin kamo mu. To asali dai Amurka ce take biye da China da sauran kasashen nahiyar Turai da dama. A cewar rahoton 2022 da hukumar ƙasa da ƙasa mai sa ido kan ƙere-ƙeren motoci ta fitar. Akwai kuma buƙatar gwamnatin Amurka ta fitar da ƙarin kuɗaɗe idan har ƙasa tana so ta zama jagora a wannan fanni. Timothy Johnson mai sharhi ne a jami'ar Duke da ke nan Amurka. Ya ce mutane suna tarababin sayan motoci masu amfani da wutar lantarki har sai sun tabbatar da cewa akwai wuraren da za su yi caji musamman idan mutum ya yi doguwar tafiya. Kazalika kamfanoni ba kasafai suke son su kera tashoshin cajin ba har sai sun samu tabbacin cewa an fara rububin sayan motocin. Yayin da adadin waɗanda ke sayan motoci masu amfani da wutar lantarki a Amurka ya ninku a shekarar 2021 wato ya kai 630. A nahiyar Turai adadin ya ƙaru da kashi 65 wato miliyan 2.3. Adadin China ku ya ninku ne har sau uku, inda aka sayar da motoci miliyan 3.3 wato kusan rabin adadin da aka sayar da motocin a duniya. ƙarƙashin dokar rage hauhawar farashin kayayyaki da aka samar a amurka masu sayan motocin masu amfani da wutar lantarki da aka kera a amurka za su samu tukwicin dala dubu bakwai da ɗari biyar ƙarƙashin harajin gwamnatin tarayya sai dai za a kawo ƙarshen tsarin na ba da tukwici kan motoci masu amfani da wutar lantarki da ake sayowa daga ƙasashen ƙetare. Owen Minot jami'i ne a cibiyar tsare-tsare da suka shafi jam'iyyun siyasar Amurka. Uh, encourage American um, manufacturing and want um, ya ce muna so mu kara masu kera motocin kwarin gwiwa sannan muna so mutane su hanzarta sayan motoci masu um, amfani da wutar lantarki don mu cimma burinmu na yaki da matsalar sauyin yanayi ana dai kira ga gwamnatin amurka da ta yi kokari ta samar da daidaito yayin da ƙasar ke kokarin janyewa daga amfani da motoci masu amfani da man fetur. masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar amurka na wannan makon sai kuma wani jiko idan allah ya kai mu yanzu a madadin fatibi da kuswara da ta hada asalin rahoton sai julie latest gershon da ta hada mana shirin ni mahmud lalo ke cewa ai hutun ƙarshen mako lafiya A gaishe ka Mahmud. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta imel. To masu sauraron mu na farko a yau na haɗin gwiwa ne daga Aminu Adamu Malamadori da Umar Baban Yaya Sabon Gida da Comrade Hassan Hamza Sile daga jihar Jigawa inda suke cewa Assalamu alaikum VOA Hausa fatan alkhairi ga dukkanin ma'aikatan ku. To muna fatan hukumar zaben kasar mu ta Najeriya wato INEC za ta tashi tsaye domin ganin an gudanar da sahihin zaɓe a wannan zaɓe da ke tafi. Domin haka ne zai taimaka wajen samun cikakken zaman lafiya a ƙasar mu. Daga ƙarshe muke addu'ar Allah ya bamu shugabanni na gari masu kishin ƙasa da 'yan ƙasa masu fifita buƙatun ƙasa sama da buƙatunsu. Sai kuma mu na gaba daga buba mai goro gashuwa inda yake cewa CBN ku dakatar da shirin daina sabbin kuɗi ku ƙara lokaci domin hakan shine mafita ga 'yan Najeriya. Idan kuma wanda bai ji bare-bare ba to ya ji hoho. Mu dai muna bayan ƙungiyar ƙwadago duk irin matakin da za ta ɗauka muna goyon bayanta. ta. To shi kuma Mahmud Salihu ƙaura na moda daga jihar Zamfara cewa yake. Matukar dai babban bankin Najeriya CBN bai ɗauki matakin samar da isassun sabbin takardun naira ba ga bankunan kasuwanci to akwai yiwuwar al'umma da yawa su tafka asara domin yanzu babu isassun kudaden a bankunan to saƙonmu na ƙarshe a yau ya fito ne daga alhaji mele yusufari daga jihar yobe inda shi ma yake cewa ya kamata cbn ta ƙara wa'adin daina amfani da tsoffin kuɗi matuƙar ba ta so ta jefa al'umma cikin wahala masu sauraron mu mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku. To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice. a yau Juma'a wakilan kasashe hamsin ciki har da dukkanin membobin kungiyar tsaro ta NATO suna taruwa ne a sansanin sojan saman Amurka na Ramstein da ke Jamus domin tattauna hanya mafi dacewa ta taimaka wa Ukraine yayin da take fafatawa da mamayar da Rasha ta yi mata kusan shekara guda. A yau Juma'ar, kasar Koriya ta kudu ta ba da sanarwar kawo ƙarshen matakin amfani da takunkumin rufe baki da hanci wanda shine ɗaya daga cikin manyan matakin yaƙi da coronavirus da suka rage a ƙasar. Hukumomin lafiya sun ce daga ranar talatin ga watan nan na Janairu ba za a buƙaci mutane su sanya takunkumin ba sai dai a asibitoci da shagunan magani da kuma ababen jigilar jama'a. adadin waɗanda suka mutu bayan rubtowar dusar ƙanƙara da ta binne motoci a wajen wata babbar hanyar mota ta ƙarƙashin ƙasa a tibet ya kai goma sha uku yayin da ake ci gaba da aikin ceto in ji hukumomi a yau juma'a hotuna sun nuna yadda motocin haƙar dusar ƙanƙara kusan rabin dozin suke tono dusar ƙanƙarar wacce tarinta ya kai tudun mita uku a bakin hanyar motar ta ƙarƙashin ƙasa da ta haɗe da birnin yanci da ke kudu maso yammacin tibet da gundumar medog jami'an soji na somalia sun sanar a jiya alhamis cewa sun kashe 'yan ta'addan kungiyar al-shabab 69 a wasu hare-hare biyu da sojojin suka kai a kudanci da tsakiyar ƙasar. kakakin ma'aikatar tsaron ƙasar brigadier janar abdullahi anod ya ce a wani sumame na haɗin gwiwa tsakanin sojojin ƙasar da mayakan ƙawayenta tare da kuma abokan hulɗar ƙasa da ƙasa a yankin shabel ta tsakiya sun kashe mayakan aƙalla 49. To masu mu da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Niger wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Zahar Aminu Fage wadda ta taya ni gabatar da shirin da producer mu Julie Lewis Gresham da kuma injiniyar mu ta yanzu ni Ibrahim Kalamashi Garba ke muku fata alheri. والسلام